shekara ta dubu da dubu ɗaya da dari hudu da arba'in hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara za mu ɗora karatun tafsiri da muke a wannan masallaci mai albarka wato masallacin da ke ƙarƙashin makarantar nurul islam da tarbiyyatu wasali wadda take cikin garin kaduna nigeria muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace sannan ya sa mu abin da ya ba mu fita albarka sannan ya sa ya zama na makburin gare shi kuma ya sanya mu cikin waɗanda za a 'yanta su a wannan wata mai albarka kuma waɗanda za a gafarta musu zunubansu da baki ɗaya sannan waɗanda za a karɓi ayyukansu kafin fara karatu akwai wanda ya rubuto tambaya tambayoyin suna da yawa amma za mu amsa guda biyu sauran za mu bar su insha Allah ta'ala sai zuwa gobe tambayan farko yake cewa ina ga mace mai wani, mace mai ciki mai karamin ciki sannan tana laulayi na ciki sun irin wannan matan za su iya ajiye azumi ko ba za su iya ajiyewa ba take tambaya cewa idan ta ajiye azumi tana da karamin ciki ne shin idan ta ajiye azumin ta akwai laifi a kan haka ko babu to sai an san wannan tambaya shine mace idan ta kasance tana da karamin ciki laulayi baya sa mace ta ajiye azumin ta saboda dan laulayin da kake yi wannan babu dalili a kansa yayin da mace take da ciki wannan tasirin cikin nata da cikin ji abin da yake da kasalan da cikin yake sanya mata wannan baya dacewa ta ajiye azumin ta saboda shi sai dai malamai abin da suka ce shi ne eh, idan mace tana da ciki ko kuma tana shayarwa sai ya kasance azumi idan sai zai cutar da ita ko zai cutar da shi wannan yaro to a nan malamai suka yi saɓani a kan haka a na farko suna haɗa hukuncin da baki ɗaya idan ya kasance cikin nan nata ko yaron da suke shayarwa azumi idan sai zai kai ga halakar ko halakar shi wannan ɗan nasa to a wannan hali abin da malamai suke cewa za ta aji azumi ba za ta yi azumi ba a wannan hali saboda azumin ne idan ta yi zai ja ga halakarta ko kuma halakar shi wannan ɗan nasa to idan ta aji azumi ta nan bayan ta an gama azumi abinda aka tsaya riwayar da aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas sannan an rawaito riwaya daga eh, Abdullahi ibn Umar wanda shi ma ya ba da fatawa kamar ta Ibn Abbas cewa bayan azumi ita za ta ciyar ne ba za ta rama wannan kwanakin idan ya kasance azumin zai ja halakanta ko kuma ɗan nata a riwayar ibn abbas din da muka yi bayani malamai abin da suke gani cewa ko da cuta ne misali yanzu, idan ta azumi zai cutar da ita ko kuma zai cutar da wannan yaron nasa to anan za ta ajiye azumin ta sannan a hukuncin ta shine za ta ciya ba za ta rama azumi ana tare da ni ko riwayar da ake rawaito daga Ibn Abbas wanda take cewa idan khafata aw idan khafat ala jaminiha wannan wasu malamai suna cewa sharadin da aka sa ko wannan riwayar wanda ta sa sharadin kau wato tsoron halakanta ko dan nata wannan riwayar shadda saboda haka ruffan da aka samu daga Abdullahi ibn Abbas da riwaya daga Abdullahi ibn Umar shine mutlaqur rufsa wato in dai azumi zai cutar da ita ko zai cutar da yaro to wannan za ta iya za ta iya aji azumi kuma za ta ciyar ne kawai to wasu malamai suna raba tsakanin ah, ita mahaifiyar na yaro da kuma shi yaron misali idan ya kasance azumi idan ta yi zai cutar da yaronta to anan wasu malamai suna cewa akwai hukunce-hukunce guda ko maganganu na malamai kusan guda shida ƙarƙashin wannan idan ya kasance azumi idan ta yi zai cutar da wannan yaron na wanda take shayar da shi ko kuma wanda yake cikin cikinsa, to a wannan hali suka ce akwai maganganun malamai gida shida maganan farko shine waɗanda suke ganin cewa za ta ajiye azumi ba za ta yi azumi ba idan ta ajiye azumi za ta rama wannan azumin daga baya ba za ta ciyar ba wannan shine zancen farko za ta rama azumin ba za ta ciyar ba wannan shine abin da aka riwaito daga Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala sai zance na biyu waɗanda suke ganin cewa za ta ajiye azumin sannan za ta rama azuminta bayan ta rama waɗannan azumin sannan za ta ciya wato tana da hukunci duki masu wannan zancen su ne al'imam shafi'i rahimahullahu ta'ala da al'imam ahmad bin hanbal ina fata ana tare da tsaye sai zance na uku shi ne zancen al'imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala da tawagansa wato waɗanda suke tafiya akan mazhabarsa su sun raba tsakanin mai shayarwa da mai ciki abin da ya shahara a wajen malikiya shine idan ya kasance matan tana da ciki ne tana jin tsoron shi ɗan nata zai cutu to a wannan hali za ta ajiye azuminta sannan za ta rama ba za ta ciyar ba amma idan ya kasance tana jin tsoron a mai shayarwa ta take jin tsoron cutuwar ɗan nata mai shayarwa a wannan hali imamu malik yake cewa za ta ajiye azumi sannan za ta rama sannan za ta ciya wannan shi ne zance na nawa na uku a tsaye zance na hudu shi ne zance na abdullahi ibn abbas da muka yi bayani zance na abdullahi ibn abbas da riwaya daga ibn umar akan cewa za ta ajiye azuminta za ta ciyar ne ba za ta rama sai zance na biyar shine zancen ishaq bin rahawaihi zancen ishaq bin rahawaihi shi yana ganin cewa mace mai ciki ko mai shayarwa nan suna da zafi idan suka ga dama su ciyar idan suka ga dama su rama azumi zance biyar ne ba shi da ba wannan su ne zantukan da malamai suka yi guda biyar ƙarƙashin wannan to a nan akwai tambihi da yake so in yi ma 'yan uwa a nan wanda zai iya sanin cewa azumin nan zai cutar da ita ko kuma zai cutar da shi yaron su ne malaman asibiti saboda haka ita mace mai ciki ko mai shayarwa ba za ta je laurayin da take kawai ta yanke makanta hukunci ba su ce ai azumi idan na yi na zo wani malami yana ba da fatawan cewa idan zai cutar da ni ko zai cutar da yaro na zai iya ajiye azumi kuma ba tare da ta je asibiti ba saboda haka wannan kuskure ne ba mamaki azumin na idan ta yi wahala kawai za ta sha To wahala kuma sawa'un tana da ciki ko ba zai shi za ta sha wahala haka har namiji ma idan ya azumi zai sha wahala azumi saboda haka wannan akwai kaidi sai idan malamin asibiti ya ce ya ji an auna ya ce lalle wannan matan idan sai azumi zai cutar da ita ko zai cutar da yara na ta shi ne waɗannan a maganganun malaman zai rataya a kan sai abu na biyu shi ne ƙarƙashin wannan fatawar da muka shirin jayarwa shi ne fatawar abu hanifa abu hanifa rahimahullahu ta'ala wanda yake ganin cewa shi ne za ta ajiye azumi amma bayan an gama azumi za ta rama azumi saboda idan muka yi wannan fatawan zai kasance mun fita daga sabanin malamai mun fita daga sabanin malamai wanda suke ganin cewa ba sai ta rama azumi da za ta ciyar ne kawai da dai sauransu kun ga idan aka dau wannan an fita daga sabanin malamai amma akwai wasu malamai daga cikin malaman da muke karatu wurin su da wasu ma'asirun ire-iren su Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala Nasiruddin Al-Albani da dai sauransu sun yi riko da fatawa Abdullahi ibn Abbas da ibn Umar akan cewa za ta ajiye azumin ta sannan za ta ciyar ni kawai ba za ta rana to wannan shine maganganun da malamai suka a ƙarƙashin wannan saboda abin da ya shirin jaye wannan matar wadda take laurayi shine za ta yi azumi har sai in ta je wajen malamin asibiti ya ce kada ta yi azumi saboda yin azumi zai cutar da ita ko dan nan na ta shi wannan za ta iya ajiye azumi abu na gaba shine tambaya ban san ita ne mai tambayan ba tambaya dai na zuwa takaice bayanin da muka yi cewa duk gidan da ake karanta suratul bakara to shaytanai ba za su dinga shiga wannan gidan ba idan aka ce shaytanai aljanai da sauransu duka Allah zai tsara wannan gidan daga dukkan wani sharri dukkan gidan da ake yawan karanta suratun baqara to sai wannan mai tambaya yake tambaya shin dole ne kullum mutum zai karanta wannan suratun bakar din gaba ɗayan ta complete nata daga farko har ƙarshe ko kawai idan ya karanta wani bangare na suratun bakara ya wadatar da shi to ana abin da malamai suka ce shine ba wai dole sai ya karanta wannan suran tun daga farko har ƙarshe ba idan ya karanta wani bangare nata insha Allah ta'ala yana cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare su la taj'alu buyutakum maqabira fa inna ash-shaytana yafirru min al-bayt alladhi tuqra fihi suratul baqara wannan hadisi ne ingantacce saboda haka wurin ya karanta wani sashi na wannan sura insha Allah ta'ala zai shiga cikin wannan hadisin da yaddan Allah kuma da sharuɗan da muka yi bayani ya kasance wannan gidan a ba a kallon fina-finai wato films wanda na batsa da sauransu idan ana irin wannan kalle-kalle ko da za ka karanta suratul bakara sau dubu ɗari ne a yini to lallai shaitanai ka sani da aljanu ba za su wanzu ba sai eh, ba za su bushe ba suna nan cikin gidan to shi yasa abin yana da sharafi da tsayi sauran tambayoyin insha Allah ta'ala eh, za mu karanta su gobe wancan fatawan da muka bada na azumi din da mai ciki da mai shayarwa a fatawa ce wanda suke ijtihadiyya wato ijtihadi babu wani nasi wanda ke karara akan haka saboda haka malamai sun tafa hujja sun istinbati wasu da Allah da ayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa 'alal ladina kuna wa fidyatun fa'amun fi a wata riwaya fidiyatu fa'alul masaki wannan da ita ne su ibn abbas suka dogara kai wasu kuma sun yi kiyasin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda al-Imam Tirmidhi ya fidda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah wada'a 'anil musafir as-sawm wa shatr as-salat wa 'anil al-hubla wal murdi as wato Allah subhanahu wata'ala ya cire ma matafiyi yin azumi wato matafiyi ba dole bane sai yayi azumi wanda yake tafiya ana tare da ni ko kamar yadda Allah ya yi bayanin haka amma bayan azumi zai rama azumin sa wa shatru as haka kuma wanda yake tafiya an cire masa rabin sallah rabin sallah abinda ake nufi shi ne zai iya yin qasr yayin da yake tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan hadisi yake cewa wa anil hubla wal murdi as-sawl haka kuma me mace wadda take mai shayarwa ko kuma wadda take da ciki to waɗannan su ma an faranye musu yin azumi wannan al-imamu at-tirmidhi ya fidda wannan hadisi to shi da wannan malamai da wannan hadisi ne malamai suka yi kiyasi akan waɗannan fasoyi da muka muku bayani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم يخادعون الله Allah subhanahu wata'ala yake cewa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane zaka ga waɗanda suke cewa sun yi imani da Allah da rana ta karshe wa ma hum bimu'minin amma kuma su ba mu'minai bane wato suna faɗa a bakin su cewa sun yi imani da Allah da rana ta karshe wa ma hum bimu'minin amma kuma su ba mu'minai bane da gaskiya wannan ayan al a ibn jarir al-sabari rahimahullahu ta'ala kamar yadda ya bayani a tafsirinsa cewa ajma'atul ummatu على aya هذه الآية نظرت في وصف المنافقين lalle wannan aya da waɗanda take suke mata sun sauka ne akan suna siffanta a abin nan munafukai su ne ne munafukai da siffofinsu wannan ayan da ayoyin da suka zo bayan ta suna bayani akan munafikai baki daya shi yasa Abdullahi ibn Zurayj wato al-Makki wanda yake ya kasance mufti ne na Makkatul Mukarrama yake cewa farkon wannan sura ayoyi hudun farko ya ruwaito riwayar shi ma daga Mujahid ibn Jabr cewa ayoyi hudun farko sun sauka ne akan muminai sannan ayoyi biyu sun sauka akan kafirai na wannan sura sannan daga aya na sha uku abin da ya shafi har daga aya na bakwai ke afon har zuwa aya na sha uku waɗannan gabaki ɗaya suna magana ne a akan munafikai to duk da wasu malamai na tafsiri ire-iren shi abubakar mahmud tuni kamar yadda muka yi bayani a littafin farabdul adhar ya ƙara mutane na hudu wato sunfi na hudu su ne ahalin kitabi al-yahudu wa nasara ya istinbati ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wata'ala wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim yake cewa ana ana nufin ahlul kitabi wasu al yahudi da nasara to nan Allah subhanahu wata'ala yana mana bayanin su wane ne munafikai a munafunci kamar yadda kuka sani ba komai bane face mutum ya bayyanar da addinin musulunci a bakinsa a bayyane da alkhairi a bayyane amma sai ya koya kafirci a cikin zuciyarsa da kuma sharri da fitina a cikin zuciyarsa wannan shine tarihin da malamai malamai suka yi ma munafunci idan aka ce menene munafunci shine mutum ya bayyanar da addinin musulunci ya ringa nuna wa mutane cewa shi musulmi kuma yana bayyanar da alkhairai amma a cikin zuciyarsa kafirci ne a cikin zuciyarsa sannan a wannan munafunci ya kasu gida biyu akwai annifaqul akbar ko al-i'tiqadi sannan akwai annifaqul asghar wanda ana kiransa nifaqul amali ana kiransa kuma nifaqun duna nifaqi wannan kashi na biyu ke kashi na farko shi ake kira da nifaqul akbar ana kiransa wato babban munafunci kenan sannan ana kiransa da nifaqu al-i'tiqadi Munafunci wanda yake da alaka da zuciyar mutum wato kudukawa sannan ne munafunci wanda yake fidda mutum daga addinin musulunci zuwa ga kafirci wanda yake da wannan nau'i na farko da muka yi bayani to lalle ya sani cewa ba wai mumini bane idan ya mutu a wannan munafinci to Allah subhanahu wataala yi bayani cewa makomar shi ne zai dawwama a karkashin wutan jahannama إن المنافقين في الدرك الأكثر من النار ولن تجد لهم نصيرا للي منافقين سنة تكين متى أو تبمع تحصن متمسكي نجهنم الله تري وشيطا وانا سنتي نفرقو نمنافنتي شيئتي كلمة نفاق الأكبر هو نفاق الاعتقادي sannan wannan nau'i na munafunci a farko kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wannan munafincin ba a san shi ba bal aksu aksun sani opposite a lokacin da annabi yake cikin makkatul mukarrama da shi da sahabbansa a lokacin sahabbai sun kasance suna ma boye suna boye musulunci ne suna bayyanar da kafiri Ya kaga daga cikin mutane wasu suna nuna kamar ba musulmi bane kuma alhalin musulmi ne Sabida mai tsoron kafirai da suke a wurin ana tare da ni amma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makkatul Mukarrama ya koma Madinatul Munawwara a lokacin da ya hijira ya samu wasu kabilu guda biyu al aus wal Khazraj sai ya samu Ansar wato Ansar sune mutanen Madina wasu wanda sun karɓi musulunci amma da suna karkashin waɗannan kabiloli guda biyu wato kabila ta Aus da kuma Khazraj wanda su sun kasance suna bauta ma gumaka ne da sannan a gefen madinatul munawwara akwai kabiloli na ahlul kitabi da kuma nasara su ahlul kitabi din nan akwai akwai kabilu na yahudawa wanda sun shafi bangarori guda uku bangaren farko banu nazir da kuma banu quraiza da kuma banu kainuka wannan suna cikin ahlul kitabi wato yahudawa a lokacin su suna gefen madinatul munawwara to a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa madinatul munawwara da dama daga cikin mutane na waɗannan kabilolin guda biyu Aus da Khazraj sai suka dinga karɓar addinin musulunci wasu daga cikin ahlul kitab wato yahudawa malamai suke cewa babu wanda ya karɓi addinin musulunci a lokacin illa abdullahi ibn salam illa abdullahi ibn salam shi kaɗai ya karɓi addinin musulunci a lokacin to ana na ana nan sai musulunci ya ta yaɗuwa ya ta yaɗuwa har manzo Allah ya tafi yaƙi na badar gazuwarsu badar kamar yadda kuka sani a yaƙin gazuwarsu badar Allah subhanahu wataala ya ba annabi sa'a a lokacin da ya ci galaba akan kafirai har aka kashe mutum saba'in daga cikin kafirai a gazzawar badar a lokacin musulunci ya yaɗu abdullahi ibn ubay ibn salul ya ga yadda musulunci ya yaɗu sai lokacin zira da haushi ya kama abdullahi ibn ubay ibn salul wanda shine shugaban munafikai kamar yadda kuka sani to kafin zuwa annabi muhammad madinatul munawwara aus da khazraj ya tsinci akwai yaƙi babban yaƙi tsakanin su yaƙi na kabilanci da na jahilci a lokacin sai suke shawara cewa babu wanda za a sallama mashi wannan mulkin ko a bashi mulkin kabilolin nan guda biyu a samu zaman lafiya in ba Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a lokacin sai suka shawara cewa za a bashi mulkin Madinatul Munawwara gabaki ɗayan to ana nan sai Annabi ya iso Madina da ya iso madina kuma sai ya janye tawaga na mutane da dama suke ta shiga musulunci sai wannan ya bakanta ma Abdullahi ibn Ubay ibn Salul rai ya ji haushi da ne a lokacin kafin zuwa annabi an ce shi za a bashi mulkin Madinatul Munawwara amma da annabi ya zo shi dai sai mutane suka karkata zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu wa sallamu to wannan yasa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya karbi musulunci da wasu tawaga nasa amma ba wai musuluncin gaske ba saboda kawai babu yadda zai yi tunda duka majoritin mutane lokacin sun karɓi addinin musulunci shi kuma abin da ke bakanta mai rai shi wannan matsala ta shugabanci kawai saboda da za a ba shi shugabanci da annabi ya zo shi nan sai ya mamaye madina sai ya samu shabiya wato ya samu farin jini wannan ya sa sai aka a mutane gabaki daya suka da kansu daga Abdullah ibn Ubay ibn Salul to a wannan lokacin ne wannan nau'i na munafinci ya bayyana wato nifaqul asr kuma shi ne wanda annabi eh, ya mana bayani a hadisi da dama sannan Allah subhanahu wataala ya mana bayani a ayoyi da dama sai nau'i na biyu shine nifaqul al-asghar ko kuma nifaqun duna nifaqin ko nifaqul amali wato ƙaramin munafanci, shi munafanci shi ne ake kiransa munafancin aiki Misalinsa shine hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi alai hadisin Abu Huraira wato Abdurrahman ibn Safrin radiyallahu ta'ala anhu wanda al al-Bukhari da Muslim suka fidda wannan hadisi manzo Allah yake cewa ayatul munafiq talata wato alamomi na munafiki guda uku ne na farko idan haddasa kazaba duk yayin da ya magana sai ya karya wannan duk wani mutumin da ta ganshi yana da yawan karya to wannan yana ɗaya daga yana munafiki ne amma nifaqin munafincin karamin munafinci ba babban munafinci wanda ka ganshi da yawan karya shi yasa Allah yake cewa inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kuffar duk wani mai yawan kare Allah subhanahu wataala baya shiryar da shi saboda nau'i ne na me na munafunci ko na kafirci amma karamin munafunci kuma karamin kafirci mazala ke cewa wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari sai kaga yana yawan saba alƙawari to duk wani wanda kaga shi da'iman yana da yawan saba alƙawari to wannan yana da nau'i na munafunci tattare da shi na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza tumina fan idan aka bashi amana sai ya ha'inci ya ci amana shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa cikin littafin sa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana muku umarni ku dinga maida amana zuwa ga ma'abuta amana sannan yake cewa وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها يا إن لقي القوري للي كتك القورم ولا كنتر شين وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أو رواية وإذا خاصم فجر idan yayi husuma ko yayi fada da wani mutum sai kaga yana mai fajara yana mai da martani yana yana yana wuce gona da iri wajen mai da martani idan misali wani ya cuce shi ya dake shi ne so daya shi idan ya tashi dukan sai ya dake shi so goma shi ne wanda ka sama fadara yayin da ya husuma da wani sannan sai ya kaurace masa idan da ya masa gaba kuma ko da wannan husuman da yayi karamin husuma shi yasa Allah subhanahu wataala yace yana kyamun irin wannan to wannan shine nau'i na juna munafunci wato karamin munafunci kaman yawan ƙarya da yawan saba alƙawari da yawan cin amana da abin da ya shafi ha'inci da abin da ya shafi idan kai husuma ko ya samu sabani da wani shikenan ya yanke musu har abadan to irin wannan nau'i ba za a ce mutum ya kafirta ba baya kafirtar da mutum amma me kabira ne min kaba'irul dunun yana ɗaya daga cikin manyan laifuffuka wanda Allah subhanahu wataala ya umarni da ne tsantin in ta shita ne boka ba'ira ma sun hauna anhu mutaffira ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima ko mudkhalan karima a wata riwaya saboda ka yayin nan yake karanta ayoyi da hadisai dole zai tsaya musu kyakkyawar fahimta kada ka ji an ce munafiki yana cikin wutan jahannama kuma zai dawwama cikin wutan jahannama kamar yadda Allah ya faɗa inda munafiqina fi dharqil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira kace ai wannan hatta mai karamin munafinci ya shiga ciki to idan mutum yayi wannan ya tura mutane cikin wuta ba tare da dalili karamin munafinci baya kai mutum zuwa ga wuta amma yana da zunubi mai dimbin yawa wannan shi a tarihin munafunci da kuma kashe-kashen sa a wajen malamai sai Allah subhanahu wataala yake cewa minan nasu daga cikin mutane ya tabbata a ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas da wasu daga cikin tabi'ai ire-iren su Al-Hasan al-Basri da sauransu cewa wa minan nasu daga wasu daga cikin mutane Allah yana nufin al-Aus wal Khazraj wanda na muku bayani kabilan Aus wal Khazraj tunda idan ba kuma ce ba ra'sul munafiqin ya bayyana ne daga gare su wato tawadar shugaban munafiqai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya kasance yana cikin kabilar al-Khazraj to shi yasa al-Hasan al-Basri tare da Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu suka ce wa minan nas da Allah ya ce anan daga cikin mutane ana nufin al-Aws wal Khazraj man yaqulu amanna billah daga cikin su akwai wanda suke cewa sun imani da Allah so man anan wasu malamai sun ce man anan lil jinsi ne wato ta gane dukkan wani jinsi na mutane idan muka da wannan tafsirin sai kasance man ya kodu man anan ta biyu sai ta kasance mausufiya ai jinsin mutane za ka iya samun man ya kodu amanna wasu daga cikin su sune suke cewa sun yi imani da Allah Wani wani lafi da rana ta karshe wasu malamai suka ce a'a man ta farko ita ce man ta yi. wato lil ahdi dhikr ita ce aka ambace ta a can to malaman da suka dau wannan fasara sai kasance wa minan nasi daga cikin mutane man kula amanna alladhi yaqulu amanna sai fice musuliya ne su ne wanda suke cewa sun imani da Allah da rana ta karshe sai suka ce to me yasa Allah bai ce yaquluna ba su sun yi imani sai ce yaqul wai yayi imani sai malamai suka ce saboda man anan musuliya ce a wannan tafsirin nabi to kuma man wanda suke suke ifada ismul mawsul suke nuna ismul mawsul tana zuwa a siga ta mufrad amma kuma tana nuna tawagan mutane gabaki daya shi yasa ibnu malik a cikin ashfiyarsa ya ishara haka yake cewa wa man wa ma wa al tufidani ma'a tufidani kull wa man wa ma wa al tufidani ma'a kaza wannan sheikh Nasiru Sa'adi ne yake cewa man wa man wa ma wa al menene baitin wa al ma'a ma'ana da ya isharar cewa suna nuna ma'ana al damu ismul mawsul har yake cewa wa hakaza zu inda tsayi'in shihi wa hakaza inda shihi wato haka kuma lafazin du da lafazin ma da lafazin man da al al-mawsuliyya al da wadda take zuwa da al da waɗannan duka suna ishadar ismul mawsul wato suna nuna ismul mawsul wanda yake nuna jam'i gabaki daya to anan wa minan nas wasu daga cikin mutane alladhi yaqulu amanna sai ka fasara shi da tawagan mutane za ka cewa lalle wasu suna cewa su sun imani da Allah wal yawmil akhir da rana kuma ta karshe amma wa ma hum mu'minin su kuma ba mu'minai bane na gaske to Allah subhanahu wataala ya ce su ba mu'minai bane sai malamai suke cewa me yasa Allah bai ce wa ma hum amanu billahi ba wa ma hum amanu billahi wal yawmil akhir sai ce wa ma hum mu'minin sai ya kore masa imani da wannan siga sai suke cewa sani da wannan siga wa ma hum mu'minin ya fi gamsarwa ya fi gamewa fiye da a cewa ma hum amanu billahi wal yawmil akhir sannan idan muka ce wa ma hum amanu billahi wal yawmil akhir su ba su imani da Allah da ranar tashi alkiyama ba sai kasance mun maimaita abinda ayan ta fara da shi wannan kuma yana rage ma alqur'ani balaga da fasaha da maimaituwar kalmomi a harshe na larabci yana nuna karancin balaga da fasaha shi kuma alqur'ani babu littafin da kai shi balaga da fasaha da kyawu kamar yadda Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu ثم فصلت من لدن حكيم خبير طيب أكرقشن فدع الله سبحانه وتعالى وما هم بمؤمنين su suna cewa da baki sun yi imani amma kuma su ba mu'mine bane Allah ke cewa sai malamai suka ce a nan a wannan aya tana yi ma masu aqidan karramiya wato Muhammad ibn Karram as-Sujistani wannan aya tana musu raddi saboda a wajen karramiya waɗanda suke jin wannan akidan su suna cewa imani shi shine kawai mutum idan ya yi furci da bakin sa ce ni na imani da Allah da manzon ya wadatar da shi wai ba sai ya yi aiki ba kuma ba sai ya kudurta a zuciyarsa a wajen karraniya ke masu wannan akidan to sai malamin suka masa rabi da wannan aya suka ce to ai maganan ku ƙarya ne tun daga munafukai su ma suna cewa sun imani da baki amma Allah ya ce wa ma hum bimu'minin su kuma ba mu'mini bane ina fata ana tare da sai suka ce dalilin su shine ai Allah ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma fa asabahum Allahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin Allah ya cewa fa asabahum Allah bima qalu Allah sai ya muku sakayya da abin da suka faɗa min bima qalu na kalmar shahada jannatin ya musa kaiya da aljanna kawai saboda sun yi magana wa in zikar ramiya saboda sun ce kawai sun yi imani a wurin su inda mutum ya ya imani da baki ko bai taɓa yin aiki ba baya aiki baya sallah baya zata baya azumi sannan bai kudurta a cikin zuciyarsa ba to wai mumini ne kuma zai shiga aljanna kun ga wannan sun yi mummunan fahimta ga aya Allah subhanahu wa ta'ala sun mance alqur'ani wani sashin sa yana fasara wani sashi can da Allah ya ce fa sabahum Allah bima qalu jannatu tajri min tahtiha al-anhar amma a wata aya ne Allah ce innal ladina amanu wa 'amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula can bai ce mujarradin imani ba yace wa 'amilu salihati sun kai ayyuka na kwarai haka ya faɗa a wata aya wa aqimu salata wa atu zakata wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir kun ga ana Allah subhanahu ta'ala ya gwama imani da ne da aiki da ayyuka ba wai mujarradin imani ba saboda haka aka masa rabbi aka ce maganar da kuka ce fa asabahum Allah bima qalu wannan ayan ayar da ta zo cikin wasu surori suna fasara ba wai mujarradin imani ba dole sai ya kasance akwai aiki a cikin ta sai suka kara kafa hujja da hadisi da ya zo cikin sahihain hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mutu lokacin da ya mutu wa tukhlifa Abu Bakr ba'dahu bayan mutuwa annabi sai aka sanya Abubakar Siddiq ya zama ne ya zama na halifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuka sani to a lokacin larabawa da wasu daga cikin musulmai a kai shakka ta imani ta kama su da rauni a lokacin sai suka yi rijiya wasu daga ciki suka bar addinin musulunci lokacin da da annabi yame ne ya mutu aka sanya abubakar siddiq ya zama na khalifa lokacin masu rauni imani sai suka yi rijiya a lokacin sai abubakar siddiq a wasu suka hana zakka kuma sun yi ridda sun hana zakka sun ki da zakka ana tare da ni to a lokacin da suka ki eh, da suka ki da zakka sai Abubakar Siddiq ce zai yaƙe su a lokacin sai Umar bin Khattab ce ma Abubakar kaifa tuqatilu qawmi wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله عز وجل فقال أبو بكر الصديق والله لو منعوني إقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما رأيت الله إلا أن شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ألوكتين في عمر بن الخطاب يكي تيوا سينا تيما أبو بكر صديق تيا ذاك يا كمتانا بسكي فرق كلمة شهادة سنة تيوا سيسن إيماني دا الله دا منزنسا كما ذاك ذوك يا كيسو kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle an umurce ni in yaƙe mutane أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حرف يسمي شيء لا باب عن بوتا لقصيا في الله وأن محمد رسول الله sai karrami a cikin cewa aina annabi ya tsaya idan sun faɗi wannan sai annabi ya ce faɗar asama minni dima'ahum wa amwalahum sai karrami ya wato Muhammad bin Karram da tawagansa sai kamar yadda ka sani yau duk wanda ya fito da akirar da ka fito da ita za ka samu mabiya kamar yanzu kun ga akwai waɗanda suke fitowa suna cewa su sun ga annabi ko su manzanni ne kuma suna da mabiya to shi ma wannan Muhammad bin Karrah din yana da tawaga. a lokacin da yazo ya faɗa wannan afidan yace ai ga hadisin da annabi yace annabi ya ce fa idza qalu zalika ba tare da aiki ba fa qad aqamu minni dima'ahum wa amwalahum haqiqa jinin su da dukiyoyin su ya haramta a gare ni in yafe su Umar bin Khattab yake ce ma Abubakar to ya yanzu ai ka zo ka yake su bayan annabi ya faɗi wannan sai karramiya ta kafa hujja da wannan iya nan kawai Karshen hadisin har Abubakar Siddiq yake cewa wallahi da za su hana ni a aw anaqan majayi da ake janya abin nan taguwa wajen ɗaukar ta da shi wato ko kuma anaƙan su ne ‘yan ƙananan dabbobi ire-iren su akuya da kuma bunsuru da sauransu ko da daidai irin wannan za su hana ni wallahi in dai na zaka ne haƙƙin zaka ne a wurin ƙarfi duk yake cewa sai na yaƙe su ko me za su hana ni ko daidai da ƙwaron zarra ne yake mishi na zaka na wani ɓangare na zaka zan yaƙe su alamun sai Umar bin Khattab ya ce wallahi da na ji wannan magana sai na ga cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe kirjin abubakar ya sanya masa wannan hukunci sai na ce na tabbatar lalle maganin da ya shi ne mafi dace to da suka kafa hujja da wannan sai malamai suka masa rabbi suka ce ai a wani hadisin annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam imani ba wai kalmar shahada bane kawai yana da rukunni guda nawa guda shida kamar yadda ya zo a hadisin Amr bin Khattab hadisin da Imam Muslim ya fidda a riwayar Abu Huraira a sahihain cikin Bukhari da Muslim an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'th al-akhir wa tu'mina bil qadar aidan khairihi wa sharrihi sai aka yi makarraniya rabbi aka ce ai shi hadisi sashin fa yana fassara sashi kuma shine mafi kyawun fassara hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ayoyi wata aya tana fassara aya shine abin da yake kyawu yafi yafi abin nan eh, dacewa wajen tafsirin alqur'ani mai girma to saboda haka dai ya yan uwa takaice a shi imani dole ne ba wai mujarradin magana bane ko ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan baya wadatuwa ga imani dole sai mutum yayi aiki kuma ya kwadauta a zuciya shi yasa tarihin imani a wajen malamin ahlus sunna al-i'tiqadi bil qalb wal qawl bil lisan awwal nutq bil lisan wat tasdiq bil lisan wal amal bil jawarih dole sai a samu rukunan nan guda uku sannan imanin mutum zai cika sosai tayyib sai Allah subhanahu wataala yake cewa yukhadi'una Allah wato su munafikai kenan suna yaudaran Allah subhanahu wataala walladhina amanu haka subhanallah suna yaudaran waɗanda suka yi imani wato mu'minai a wannan aya malaman sun yi tafsiri guda uku karkashin wannan aya jamhurin malaman tafsiri sun fassara ta da tafsiri uku tafsirin farko shine munafikai yuqadi'una Allah suna yaudaran Allah subhanahu wata'ala walladina amanu da waɗanda suka yi imani yaudara na abin da ake nufi shine suna nuna cewa su wato su sun yi imani da Allah a bayyane amma a cikin zuciyarsu a bakin kafirci ne a ciki shi yasa alamin shinkaiti rahimahullahu ta'ala a adwa'ul bayan yake cewa waɗannan ayoyi da suka zo nan ba su ma yi mana bayanin cikakken bayanin su wane ne munafikai ba sai ayoyin da suka zo tun cikin suratul tauba da wasu surori da Allah yake cewa min man hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adabin 'azim Allah yake cewa min wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun daga wasu daga cikin waɗanda suke rayuwa da ku a gefen Madinatul Munawwara akwai munafikai yan kauye wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati haka waɗanda suke rayuwa daga cikin Madina akwai munafikai kai maradu ala nifasi munafincin su yayi katutu wato ya kai matuka sun kai matuka wajen munafunci la ta'lamuhum Allah yake cewa ku ba ku san su tunda Allah yayi bayani idza ja'aka al idza ja'aka al-munafiquna qalu nash'aru innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yash'aru innal munafiqina lakadibun Allah shi ya san abin da kai tsakaninsu Allah yake cewa nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn zamu munafikai azaba sau biyu da wannan aya malamai suke kafa hujja da azaban kabari tana ɗaya daga cikin ayoyi da ake kafa hujja akan azaban kabari marratayn nan azaban duniya kamar yadda ake waje waje da su aka kashe su a yakin badar da sauransu azaba ta biyu ta barzakh ta kabari Allah yake cewa marratayn thumma yuradduna ila azabin azim sannan sai a maida su zuwa ga azaba mai tsanani wato a ranar tashin alkiyama tayyib tafsirin farko kenan sai tafsiri na biyu yukhadi'un Allah suka ce akwai haqqo anan an share wata kalma anan Allah ya fi karfin su yi da su mai yaudara matsala ce wannan malamai suke tsokaci malaman ulumul qur'an wai shin akwai mushakala a cikin alqur'ani ko babu kun san mushakala shine wai kamar kai kai amma abu kai ma sai ka maida mani shin akwai wannan alqur'ani ko babu wai Allah ana mai abu sai shi ma ya maida ai kun ga Allah ya ci karfin haka kun ga tunda na Allah yukhadi'una Allah wallazina amanu haka Allah ya ce can wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin وقد مكروا مكرا وعند الله kana وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال kun ga waɗannan ayoyi ga baki ɗaya kamar suna nuna zahirinsu akwai mai mushakar wato wa makaru wa makar Allah su sun yi ma Allah makirci sai shi ma Allah ya maida musu da makirci sai malamai suka ce la kalla Allah ya shi karshen ya tsaya yana wai ja'in ja da mutane shine anan yukhadi'una rasulullah ai manzon Allah ne suke mai yaudara saboda shine Allah ya turo shi shine wakilin Allah subhanahu wataala wallazina amanu da kuma waɗanda suka yi imani wato ba Allah bane yukhadi'una rasulullah ana tare da ni wannan shine tafsiri na nawa na biyu tayyib tafsiri na uku yukhadi'una Allah wallazina amanu ai suna fata alakan da ke tsakaninsu da Allah subhanahu wataala al-fasad kenan alaƙan da ke tsakaninsu wanda suka ce su yi imani sai suna saba suna lalata wannan alaƙar da suke tsakaninsu da Allah na wajen ne na wajen cewa su suna bayyanar da su sun yi imani da Allah subhanahu wataala a bayyane sannan yayin da za su yi sallah suna tashi suna sallah suna masu kasala sannan kuma suna yi domin mutane suka ce wannan tafsirin ayar da ta zo cikin suratul nisa tana fassara wannan tafsirin ko ita ce ta wannan tafsirin innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila lalle munafikai suna bata alakan da ke tsakaninsu da Allah wa huwa khadi'uhum shi yana lalata mu'amalarsu wa idza qamu idan kuma suka tashi ila salati zuwa ga sallah qamu kusala su tashi suna masu kasala yura'una nas suna yaudara Allah suna yi eh, domin a ce eh, su suna sallah suna ibada wato suna sanya riya a ciki wannan sune tafsirai guda uku da malamai suka yi a ƙarƙashin wannan aya wato wannan ayan yuqadi'una Allah wallazina amanu sai Allah yake cewa ma yaqda'una illa anfusahum ba sa yaudaran kowa illa anfusahum sai dai su a wata qira'a wa ma yukhadi'una illa anfusahum ba wai suna yaudaran kowa bane illa anfusahum sai dai su menene bambancin qira'a ta farko da ta biyu wa ma yaqda'una ita ce qira'a yan kufa tare da Abdullah ibn Amir ash-Shami kamar yadda imamu shafi zai ishara haka wa ma yaqra'una al-fatwa min qawli sakinin zaka wa da zaka wa ghayru kal harfi awwala sauran qurra wa ma yuqali'un sai malamai na tawdihin qira'at suka ce idan muka dau qira'a wa ma ya yaqra'una ba sa yaudaran kowa sai dai su karan kansu wannan fi game yaudara cewa su ne kawai suke yaudaran kansu idan muka dau qira'a wa ma yi yuqali'una ba wai suna yin yaudara ba ne. wato bai kai na farko game yaudara ina fata ana tare da arwaito daga alharrani yake cewa menene hikiman da Allah subhanahu wataala ya sa Allah ya yi amfani da mukhada'a kalmar fida nan ya amfani da ne bai ce yakhda'una ba wuri din saboda mukhada'a yake cewa shine tafi tana nuna cewa yaudaran da suke Allah subhanahu wataala ya san yaudara yana sanin duk abin da suke shine wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadibun yaquluna bi alsinatin ma laysa fi qulubihim طيب وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون sai dai su ba sa san cewa su ba sa sanin cewa suna yin yaudara ko suna munafunci a tafsirin farko da malamai suka rawaito a nan wa ma yash'urun ai su wai ba sa sanin cewa wai shirmen da suke wai laifi ne <laughs> su suna ganin abin da suke wai daidai ne suke babu kuskure a ciki ba za su je sani ba sai ranar tashin alkiyama ranar da Allah subhanahu wataala zai ce musu a قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب شين وما يشعرون في تفسيري نجو وند ابن وحد ya ruwaito daga Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrahman yake cewa naji Abdurrahman ibn Zaid Abdullahi ibn Zaid ibn Aslam yana cewa lalle abinda Allah subhanahu wataala yake a anan wa ma yash'uruna ai ba sa sanin cewa munafincin da suke a nan raye sun cutar da kawunan su kuma wannan ayan ayar da su sun cikin suratu al-mujadala tana fassara ta da Allah yake cewa yawma yab'athuhum Allahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuhu wallahu ala kulli shay'in shahid wannan tafsirin Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam kenan yake cewa wato su wa ma ba sa sanin cewa aikin da suka yi na munafunci ya cutar da su a rayuwarsu na duniya gabaki daya sai idan sun tashi gaban Allah subhanahu wataala suka gabaki daya munafuncin na Allah ya bayyana musu ranar tashin alkiyama sannan kuma suka ga sakamakon su wutan jahannama to a lokacin za su sani shine yawma yab'athum Allahu jami'an fayunabbi'uhum Allah zai ba su labari bima amilu akan aikin da suka yi ahsahu Allah wa nasu Allah ya kididdige gabaki daya ta su da su a nan duniya sannan wallahu ala kulli shay'in shahid yake cewa ga baki dai ayoyin nan har inda Allah yake cewa yawma yab'athumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna wa fi qira'a wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul kadhibun ga baki dai ayoyin nan sun sauka akan munafikai wannan abinda Abdurrahman ibn Zaid ibn Asad yake cewa طيب sai Allah subhanahu wataala yake cewa fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada a cikin zukatarsu akwai wata cuta marad anan malamai na tafsiri sun yi sabanin fasara kalmar kalmar marad anan an ruwaito tafsiri daga babban sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu da shi da wasu tawaga na sahabbai suka ce maras anan ana nufin munafiki fi qulubihim a cikin zuciyarsu wato su munafukai maradun akwai ciwo na munafinci tafsirin farko kenan sai tafsiri na juna Abdullahi ibn Mas'ud da aka so daga gare shi da wasu daga tawagan sabai shi ma wanda sun mai muwafaka yace shakkun fi bihin maradun a cikin zukatan munafukai akwai shakka a ciki wannan tafsirai guda biyu sai kasance duka ikhtilafu tanawwu ne kamar yadda muka muku bayani ibnu taymiya yayi bayanin ishara haka ikhtilafi na tafsirai ya kasu gida biyu ikhtilafu tadad da ikhtilafu tanawwu to wadan wadannan fasarori guda biyu duka tanawwu ne saboda shi munafunci shine dai ciwo ne na shakka wanda yau suna tare da Allah gobe ba su tare da shi to shi yasa idan muka dau tafsirin ibnu abbas fi qulubihim maradun a cikin zukatarsu akwai ne munafici ibnu mas'ud yake cewa a cikin zukatarsu akwai shakka na wato na imani da Allah tafsiri na duke tayyib sai tafsiri na uku fi qulubihim maradun a cikin zukatarsu akwai ciwo ciwo na hakika ne ciwo ne da aka sani na hakika ne wannan ibnu juzai ya kawo wannan a tafsirin sa at-tafsir ulumi yake cewa menene dalili mu ce ciwo na hakika ne anan saboda ai su munafikai yayin da suke munafanci da'iman suna tsoro Allah ya bayyana da sirrin su kuma kun ga tsoron da suke wannan ai nau'i ne na ciwo saboda tsoro idan ta yi tsoro yana sababa mutum wani nau'i na dam wato ciwon na paralyze na hawan jini ko makamancin haka wannan shi ne abinda a ibn jufai ya kawo yake cewa mu ina zamu fahimci wannan faɗan allah subhanahu wa ta'ala yahbaru almunafiqun an tunzala alaihim suratun tunajjiun bima fi qulubihim qul istazu inna allah mukhrijum ma tahbarun da'iman yayin da ake saukar da alqur'ani mai girba munafukai suna jin tsoron allah ya saukar da ayoyi da zai kunyata su kunga tsoro suke ji saboda ka tsoro kuma nau'i ne na ciwo na al'ada da aka sani na jiki to amma ire-iren su Sheikh Nasiruddin Abdulrahman ibn Nasir na Nasir Sa'adi Sheikh Abdulrahman ibn Nasir Sa'adi ne littafin Tafsirul Karim ar Rahman ya wallafa littafi ya kira ya sanya masa suna Al-Qawaid Al-Hisan alqawaidul ihsan wanda ya tattaro ka'idodi 70 da wani abu wanda duk wani wanda zai fassara alkur'ani mai girma ya kamata ko in ce ya zama wajibi a gare shi ittila'in wannan wannan lissafin nasa ka'idodi na alkur'ani na kalmomin alkur'ani na balaga alkur'ani na fasaha alkur'ani na yare na larabci na alkur'ani yake cewa duk inda marar ya zo a cikin alkur'ani ba wai yana nufin ciwo bane marad shak wa shubhat wa shahawat yake cewa duk inda ka samu marad ya zuwa cikin alqur'ani ba wai yana nufin ciwo bane ciwo ne amma nan na shakka da sha'awa na aika na saban Allah subhanahu wataala da munafunci da sauransu da na aikata shubha abinda yake cewa kenan fi qulubihim maradun fazadahum Allah Maraza, sai Allah subhanahu wataala ya kara masu wani ciwo din wannan fasaran farko kenan fazadahum Allah Maraza, sai Allah ya kara masu ciwo wato ciwo na munafunci da yake tattare da su idan muka ɗau jumla wato a kabari ya ke. fasara na biyu da malamai suka yi ma wannan ayan shine fazadahum Allah Maraza. wato ya Allah ka ƙara masa cuta cikin zuciyarsu wato addu'a ne ana addu'a ne a cikin zuciyarsu akwai munafunci da shakka da kafirci to ya Allah ka ƙara masa wani kafirci a cikin zuciyarsu wato matsayin addu'a ne jumlan ta kafance insha'iyya kamar yadda ke a balaga malaman balaga sun kasa yani kabar gida biyu a magana gida biyu amma dai kabari, ko ya kasance insha'i idan muka ɗau fasaran farko wato fazara Umar Allahu marada saboda kafircin da ke cikin zuciyarsu sai Allah ya ƙara musu wani cuta kuma a cikin zuciyar masu da wani kafirci sai kasance wannan ayar ayar da kuma cikin suratul tauba tana fasarata da Allah yake cewa wa idza unzira suratun ومنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وتسومنا فكيف yayin da aka saukar da ayoyi maimakon ƙara imani sai cuta ta karu kan cutar da suke da shi shine nan fazarahum Allah marra sai Allah ƙara su musu wata cuta a ولهم عذاب أليم للي تصنع العذاب أن يرتدي بما كانوا يكذبون القراءة الفرق القراءة تقول بما كانوا يكذبون وخفف كوف يكذبون حكى الإمام الشاطبي يسير وخفف كوف يكذبون ويعو بفتح والباقين ذم وكفلا إن كوف قراء kufa إن daga الإمام عاصي da إمام الكفائي da إمام عمد Azayyat da harf al'ashi waɗannan gabaki ɗayan suna karantawa walau azabun alimun bima kanu yakzibun wato suna da azaba mai raɗaɗi sabida bima kanu yakzibun sabida ƙaryen da suka kasance suna yi na cewa amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin idan muka dau qira'a ta jo ta jamhurin qurra walau azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi bima kanu yukazzibuna rasulullah sai kasance mutaaddi an gane wannan tawjihin ko shine al-imam ibn khalawayhi ya rinjayar a tawjihin da ya al-hujja littafin sa na tawjihul qira'at haka al-imam al-qamhawi a tala'il bishi ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون رسول الله suna da azaba mai raɗaɗi saboda karyata annabi da suka kasance suna yi sallallahu alaihi waɗannan ayoyi yusari'una Allah da muka fara karanta su da wa minan nas man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir ibnu jarir al-tabari a tafsirin jami'ul bayan ya ce waɗannan ayoyi a asali sun sauka ne kan munafukai na lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na muku bayani a rawaito daga ibnu abbas sun sauka ne akan al-aus wal ibnu dare yake cewa munafikai na wannan lokaci yace duk dare sun sauka kan munafikai na lokacin annabi da kuma dukkan wasu munafikai da za su su dinga munafinci kamar yadda su ma suka yi saboda kaida al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab aje ma a ce sun sauka ne akan munafikai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sai rayuwa da shi to amma al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab tayyib abin da za mu cike da shi shine wasu matsaloli masu muhimmanci da malamai suka tattauna ƙarƙashin waɗannan ayoyi matsalan farko shine a idan ya kasance mun samu munafukai suna rayuwa a cikinmu, sai kasance su waɗannan munafukan ba mu da shedu eh, ba mu samu shaidu a kansu cewa lalle munafukin su nifaqul akbar bane wato nifaqul i'tiqadi wanda yake fidda mutum daga musulunci ba mu samu wani dalili a kan su cewa lalle munafincin su babba bane to anan malamai suke cewa za mu dinga musu mu'amala yadda muke yi mu sauran gama garin mutane da musulmai wato za mu dinga musu mu'amala yadda muke yi mu sauran musulmai idan mu samu shira akan haka akan cewa su munafincin su babban munafinci wanda yake fidda mutum daga musulunci amma idan muka samu shedu guda biyu zuwa sama sun ce mana waɗannan munafukan munafincin su babban munafunci ne wato wanda yake fidda mutum daga musulunci a wannan hali al Malik bin Anas yake cewa to mu yi za mu kashe su ne hukuncinsu shi ne me Hukuncinsu shi ne kisa yayin da muke rayuwa da mutane sai muka samu wani yana bayyanar da addinin musulunci amma kuma a zuciyarsa kafirci ne kuma muka samu mutane guda biyu sun ba da shaida a kan shi zuwa uku abin da ya sama to hukuncin sai imama hukuncin wannan musulmin imama malik bin anas shi shine mu dauke shi sai mu kashe shi al-imam shafi yake cewa hukuncin sa ba kisa bane ra'ayi na biyu hukuncin sa ba kisa bane cewa za mu neme shi ya tuba ne saboda wannan shine zindiq me yin eh, munafanci babban munafanci ana kiransa zindiq imamu shafi yake cewa ba za a kashe shi ba za a nemi ya tuba ne aka ce menene dalilin ta al-imamu shafi'i yace ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa yayi rayuwa da munafukai kuma waɗannan munafikan Allah subhanahu wataala ya bayyana masa cewa munafincin su babban munafinci nifaqul akbar ne tunda Allah ya ce idan ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhad innal munafiqina lakadibun wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun tunda a wannan babban munafinci ne haka Allah yake cewa minan nas man yaqulu amanna billahi bil yawmil akhir sannan a yakin tabuka da aka yi idan ba ku ce ba munafake sun a lokacin sai suka so su yaudara za' Allah sallallahu alaihi sallam, cikin dare su kashe shi su mai dabara na kisa sai Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya faɗa ma Hudhaifa ibn al-Yaman yace ai wani da wani da wani munafiki ne kuma nifaqul akbar sani da ka kiyaye su ya ambata sunayensa wajen mutum goma sha a lokacin har Umar bin Khattab yana jin tsoro kullum sai ya tambaye Huzaifa bin da yaman a sammani shin wai ni ma ya sanya ni cikin munafikai ruwa fa matsayin Umar bin Khattab amma saboda imanin da wara da nasu na sahabbai inda mu ne yanzu ne kai wannan matsayin zai ci haba ai ni na wuce wannan wannan gona amma sabo kullun su suna ganin ba sa ayyuka suna ganin kullun kansu ba su komai ba to sai imamu shafi yake cewa kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa da su kuma bai kashe su ba inda a ce hukuncin su kisa da manzo Allah ya kashe su sai imamu malik bin anas yake cewa ai manzo Allah abin da yasa bai kashe su ba shine dukkan munafikan da suka yi rayuwa tare da annabi wanda suke da nifaqul i'tiqadi al-akbar wanda ake kiransu zindiq zanadika dukansu ba a taɓa samun an zo an ba da shaidan mutum biyu sun ba da shaidan mutum ɗaya akan wai munafiki ba ne sai suke cewa hatta abdullahi ibn ubay ibn salul mutum ɗaya ne ya ba da shaida akan munafiki ne shine zaid ibn arqam sai malamai suka ƙara musu raddi suka ce la wannan maganar naku ba gaskiya ba ne tunda sauran mutanen da annabi ya bayani munafikai ne ai shi ya sani bayan shi ya san su Hudhaifa bin Yaman ya sanar da su sannan Hudhaifa bin Yaman ya sanar da Umar bin Khattab da wasu daga cikin sahabbai kun ga an samu shaidu fiye da uku hudu inda a ce hukuncin su kisa da annabi ya kashe su shi yasa zance mafi inganci a wannan matsalar shine ra'ayin Imam Shafi'i cewa ko da yau za mu wayi gari a bamu shaida cewa waɗannan munafukai ne kuma nifaqul akbar al-i'tiqadi to baya dacewa mu kashe su tunda annabi bai taba kashe su sai matsala ta karshe da malamin suka tattauna ga kashin ayoyin ne mai muhimmanci sosai suka ce me yasa annabi Muhammad sallallahu wa sallam alaihi da ya rayuwa da munafukan, me yasa bai kashe su ba a lokacin me yasa bai kashe su ba a lokacin sai malamin suka rabu gida uku kamar yadda al-Imam al-Qurtubi yayi bayani haka a tafsirin sa al-Jami' al-Ahkam al qurani al-Karim zancen farko suka ce abin da ya sa annabi Muhammad salawatullahi wa salamu alai bai kashe munafukai na lokacin ba saboda shi kadai ya sani cewa waɗannan munafukai shi kadai aka ba shi labarin cewa su munafukai amma koma bayansa babu wanda ya san cewa wai su munafukai ra'ayin farko na malamai kenan shi yasa bai kashe su a lokacin kuma malaman duniya sun ittifafi alƙali ya yin hukunci da saninsa kyau alƙali na musulunci idan aka kawo mai ƙara idan babu wanda ya san abin yadda ƙaran yake sai shi kaɗai ce ba zai hukunci da ilimin kansa kuma kun ga annabi ai shine alƙalin duniya ga baki ɗaya to shi yasa bai kashe su ra'ayin farko ke sai ra'ayi na biyu na malamai suka ce dalilin da yasa a annabi bai kashe su ba wannan ra'ayin shafi'iyya ce saboda su zanadika ne su kuma suna bayyanar da musulunci shi yasa annabi bai kashe su to tunda suna bayyanar da musulunci suna koya kafirci to ai ba zai kashe su neman tuba zai nemi su ne su yi ne su tuba daga wanda suke su dawo cikin musulunci wannan shine ra'ayin al-Imam Shafi shi yasa bai kashe bai kashe su sai ra'ayi na uku suka ce dalilin da yasa annabi bai kashe su kuma yayi rayuwa da su shine Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin cewa zai kiyaye masahabbai su duk yanda za su zo su dinga yin munafunci a cikin mutane to ba za su cutar da sahabbai ba a lokacin saboda Allah yayi yi alƙawari zai kiyaye sahabbai da su magana da nawa kenan na uku kenan na farko muka ce abin da yasa bai kashe su ba malamai suna ganin shi kaɗai ya sani masha Allah kuma ta na biyu kuma imamu shafi yake cewa saboda zanadika ne za a neme su ne su tuba ba wai a kashe su na uku shine Allah ya yi alƙawari zai tsare musahabbai imanin su shi yasa ba a kashe su ra'ayi na uku shine ra'ayin ra'ayin afwan ra'ayi na hudu shine ra'ayin malikiya malik bin anas da tawagar imam malik bin anas yake cewa abin da yasa annabi bai kishi ka munafiki mana lokacin sa shine ya bar su ne domin ya janyo ra'ayin su, ya janyo zuciyarsu ya fahimtar da su addinin musulunci ba mamaki idan aka musu da'awa za su iya fahimta addinin musulunci kuma su karba imam malik bin anas yake cewa dalili na kuma shine ai Allah cewa yake la illam yantahi munafiqun والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغوينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا lalle munafikai da waɗanda suke da ciwo a zuciyarsu idan ba su bar munafunci ba idan ba su bari ba to lalle idan ba su bari ba shine zamu ne ka yannaka Za mu ɗora ka a kansu thumma la yujawirunaka tafiya illa qalila ba za su kara makwabtaka da kai ba sannan mal'aunin Allah ya tsine masu mal'aunin aina masu fito duk inda suka same su ku karkashe su qatilu tafsila sai su imamu malik bin anas ya ce aina Allah abin da ya ce la in lam yantahi munafiqun idan ba su bari ba kun ga ba mamaki idan muka musu da'awa muka musu nasiha za za su iya bari sai dalili na biyu ne hadisin da ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim fi sahihain a lokacin da wani ya yi munafunci babban munafunci wanda ya cancanta a kashe shi sai Umar bin Khattab ya ce ya rasulullah da'ani aqrib unukahu kabarni ya rasulullah sare masa wuyarsa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya Umar la ma'ana ya Umar annabi kenan ke cewa salawatullahi wa salamu alaihi a'a baya dacewa ka kashe shi saboda me la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu idan muka ce za mu dinga kashe ra'ayin iren munafikan nan to mutane za su dinga cewa annabi muhammad yana ne yana kashe tawagarsa wato sahabbansa kun ga ba za su miki kyakkyawan fahimta ba ke imam malik yana ana take cewa da waɗannan dalilan nake gani ni baya dacewa a kashe su sai dai ne mu masu nasiha idan sun fi jin nasiha sannan za mu iya ɗaukan mataki tattare da su al'imam abubakar alkazi ibn al'arabi da yake shi ba maliki ne a tafsirinsa ahkamul qur'anil karim ya yi ƙoƙarin ya rajja ra'ayin malikiya sosai wato ya ƙarfafa ra'ayin malikiya yake cewa a maganganun nan guda uku baki ɗaya ra'ayin da ya fi karfi kuma yafi inganci wanda yake kan daidai shine ra'ayin al-Imam Malik bin Anas azan suka kan guda da muke na farko wanda suke ganin cewa dalilin da ya sa annabi bai kashe kai ba saboda shi kadai ya san halin su zance na biyu na shafiya suna ganin a'a ai ba a kashe zindiki ana ba shi dama ne ya tuba sai ra'ayi na uku suna ganin Allah ya yi alƙawarin tsare ma a sahabbai imanin su sai ra'ayi na hudu na malamai shine na malikiya wanda suke ganin cewa ai za su iya tumba saboda haka kada mu saurin kashe su mu musu da'awa da nasiha sai al-Abubakar al-Imam al-Abubakar al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi sai a littafin sa Ahkamul Qur'an ya rinjaye da maganar Imam Malik bin Anas yake cewa shine kawai abin da yake cancanta shine abin da yake mai eh, cancanta yake masu inganci ya yi ma sauran guda a faranti. zancen farko waɗanda suka ce ai annabi bai kashe su ba saboda bai san shi kaɗai ya san halinsu kuma alƙali baya hukunci da ilimin su sai ibn al-arabi yake cewa to idan kun ce haka ina za ku za ku kai kissan mujazzar ibn ziyad tare da al-harith ibn suwayd ibn sami abin da ya faru tsakanin mujazzar da shi da alhari a yakin bu'as da aka yi wanda ta afku ne wajajen hijira kafin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara biyar a lokacin yaƙi ya afku tsakanin Aus da Khazraj lokacin sai mujazzar wannan sahabin ya kashe baban alhari wato ya kashe Suwaid ibn as-Samit a lokacin da ya kashe shi lokacin alharis ne bai musulunta ba lokacin da ya kashe shi ana a lokacin yakin daga baya sai shi alharis ibn suwaid ya zo ya musulunci da ya karɓi musulunci sai ya ɓoye musuluncin sa bai bayyana wa mutane ba sai yakin Uhud ya zo da yakin Uhud ya zo sai ya ce a yau sai na ɗau fansan tashi babana da wannan mujazzar yayi ana haduwa wajen yaki kawai sai ya kashe mujazza wanda ya kashe masa mahaifinsa saboda me saboda bakin cikin kashe mai mahaifi da yi alhali kuma lokacin da mujazzar ya kashe mai mahaifi da shi da mahaifin nasa duka ba musulmi a cikin su a lokacin da ya wannan kisan sai Allah subhanahu wataala yayi ma annabi wahayi ya turo jibril alaihi salam akan a daufansa a kashe harith bin bin suwaid saboda yayi kisa na ne na zilla tunda mujazzar musulmi ne kuma annabi ya tsaye umarni yace a kashe shi sai ibn al-arab yake cewa kun ga mutanen farko da suka ce alqari ba zai hukunci da ilimin sa ba kun ga wannan ba su dalili ba su da dalili tun daga nan annabi ya hukunci da da ilimin sa tunda shi kada ya kai ma wahayi dalili na juna shafi'iyya nan ma ibn al-arabi yayi rugurugu da dalilin su yake cewa ku shafi'iya da kuke cewa wai za a nemi karfan za a nemi su tuba ne idan ba su tuba ba sannan sai a yi sai a kashe su sai ibn al-arab yake cewa ba taɓa samun wannan wannan eh, marjuhi ne bai inganta ba malamai ba su ce wai zindiq wanda yake da babban munafunci wai ba za a kashe shi ba har sai an karɓi tubarsa wannan zancen ko da kuka yi babu wani malami da ya muku muwafaka sai karshe na eh, zance na karshe wanda suke gani cewa na uku wai ba za a kashe su ba saboda Allah ya yi alkawarin eh, kare imanin sahabbai sai suka ce to ai sahabbai ne suke da wannan daraja amma mutane da za su zo bayan su ai su ba sahabbai bane babu wani dalili ko makamanta haka da yake nuna cewa mu ma yanzu Allah subhanahu wataala zai kare mana imani ba za mu yi tasiri ko a abin nan ɗan munafukai guban munafukai da kuma cutar su ba zai tasiri a kan ba wannan ya ke ya ɗauka mai ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam je karshe dai ibn al-arabi ya rinja da ra'ayin malikiya akan cewa annabi bai kashe munafukai ba a lokacinsa saboda yana kokarin kiran su ne yana musu da'awa kullum zuwa ga addinin musulunci da dalilai guda biyu la illam yantahi munafiqun da kuma waccan kissa na Umar bin Khattab wanda yace la yatahaddathu an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabu da waɗannan dalilai Ibn al-Arabi ya rinjayar da ra'ayin Malikiya shine yafi inganci kamar yadda muka rinjayar da ra'ayin Shafi'iyya a can akan cewa yayin da aka samu munafiki shima a cikin yana rayuwa an ba da shirin cewa munafiki ne to ba za a kashe shi ba wannan shine abin da ya fi inganci a waɗannan matsaloli eh, da muka yi tsokaci a kai za mu tsaya na saboda yanayin lokaci muna roƙar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da muka fara albarka sannan ya sa makbuli ne gare shi kuma ya ba mu ladansa da baki ɗaya a ɗan yi haƙuri yawa